rabbana innaka ra'ufar rahim amma ba'ad yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan wuni na talata hudu ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1443 daidai da biyar ga watan hudu shekara ta 2022 miladiya kamar da muka saba muna haduwa a wannan majalisi sabana bank titi ahmadu bello way sokoto a cikin babban birnin jiha sokoto domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon fahimta muna roƙon allah shi muna kyakkyawar fahimta tare da kyakkyawan bayani da ikhlasi allah ya saka ma dukkan masu ɗawainiya cikin wannan aiki da alkhairi muna cikin surata ibrahim muka ana aya ta 26 kenan ko za mu tashi ta 27 wa matsalo kalimatin khabitha wa matsalo kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin jitussat min faukin ardi ma laha min qarar يثبت الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة mm. ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء آية تقبات جي الله يبام مثال كلمة قسكية كلمة توحيدي شهادة أن لا إله إلا الله mun fahimci misalin ta kamar misalin itaciyar dabino yadda ta girke a ƙasa ta ɗaukaka sama tana haifar da alkhairi ita kuma aka kamanta ta da mumini mumini ya yi kama da ita wajen kafuwarsa da aƙida da kuma aiwatar da ayyukan alkhairi da kuma amfani a cikin rayuwarsa da kuma tasirin shi bayan ya mutu to sai allah ya ce wa matsalu kalimatin khabitha misalin ita kuma mummuna kalma ita ce kalimatul kufur kalma kafirci kalma shirka ita kuma misalin ta Allah ya ce ka shajaratin khabitha kamar itaciya ce mummuna malamai sun ce ita ce shajaratul hanzal kamar itaciyar guna guna wadda ke haifar da 'ya'ya marasa daɗi masu mugu-mugun ɗaci wato ishusat min fawqil ard wadda aka cire ta daga ƙasa ba ta da sayu da ke kama ƙasa na abu kaɗan sai ya kawar da ita daga ƙasa malaha min qarar ba ta da tushe ba ta da matabbata ba ta da abin da ke rike ta to haka nan kalmar kafirci take da duk wata kalma ta ƙarya ba ta da tushe ba ta da matsaya saboda haka shirka bakon abu ne tauhidi shine asali shine dan gida tauhidi shine dan gida Allah ya halicci bayan shi akan tauhidi shirka daga baya ta shigo don haka kuma bata samu wurin zama ba don haka wanda kuma ke rike da ita shi ma bai kama tushe ba shi ma ya kama hayaki ka ga hayaki bai rikuwa ga mutum saboda haka kalmar kafirci ba ta da tushe ba ta da asali ya sabbitu Allahu amanu sai Allah ya ce Allah yana tabbatar da masu imani bil sabit da tabbatacciyar magana fil hayati duniya a rayuwar duniya masu imani allah na tabbatar da su akan hujja suna riƙe da tauhidi la ilaha illallah muhammadun rasulullah suna riƙe da kalmar tauhidi suna riƙe da gaskiya wannan shine tabbatar da allah ke basu a nan duniya ko da yaushe ba su yadda su rabu da wannan kalma wafil akhira hakanan a lahira allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar da mumine akan wannan kalma wannan tabbatacciyar magana hadisi ya zo daga bara'u dan azib da isnadi sahihi wanda imamun nasa'i ya rawaito shi cikin jana'is ƙala bara'u dan azib ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa yusabbitu allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah yace nazalat fi azabil qabr ta sauka ne ga azabar kabari ma'ana tambayar kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al mu'min shi mai imani idan aka tambaye shi a ranar lahira man rabbuka wane ne abin bautakka wa ma dinuka menene addininka wa man nabiyuka wane ne annabinka duk sai ba da ansa cikin sauƙi man rabbuka sai ce rabbi Allah ma dinuka sai ce diniyar islam wa man nabiyuka sai ce nabiyi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine sauki da Allah ke sauwaka mu masu imani a cikin kabari da an tambaye su sai su bada ansa saboda mi sun zo da abin da zai sa su samu wannan saukin ansawa sun zo da aƙida ingantacciya lafiyayya babu shirka shi yasa yace sabbitullahu allazina amanu saboda suna da imani ba su warware su ba sun zo da sun rayu da shi a nan duniya sun mutu a kan haka su zauna haka a kabari kuma a tashe su a haka ya mutu kullu insanin alama asha alai wa yub'athu kullu insanin alama mata alai haka malamai suka ce kowa zai mutu a kan abin da ya rayu ne sannan kuma ma'ana abin da ya rayu a ƙarshe sannan kowa za a tada shi ne akan abin da ya mutu idan kai aƙida ka la ilaha illallah muhammadun rasulullahi ne har ƙarshen rayuwarka to haka za ka zauna cikin kabari kuma an tada kai ranar tashin kiyama haka za ka tashi in an zo an tambaye ka za ka ba da ansa ba wai haddacewa ne za ka yi anan duniya kawai man rabbuka ga yanar yara islamiyya da sun haddace rabbi allahu allazi khalaqani ne Madinuka, دينك Islam, الإسلام من نبيك نبي eh yana da kyau ka sani ka haddace amma ho haddace shi bai wadatarwa sai ka kudurta ka rayu akan haka ba kai shirka ba shirka na rusa wannan karatun da gaba daya in ka haddace rangada dau kamar mi to lalle in baka je da imani ba idan ka yadda kan mutu da shirka to lalle ba za ka iya ansa wannan tambayoyin ba اللهم ثبتنا في الدنيا والآخرة ويدل الله الظالمين الله يتي سبحانه وتعالى الله ينبتد الظالمين إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم الظالمين أنا المشركين الله ينبتد مشركين idan an ce ma mushriki kamar yadda zo cikin dogon hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi a makabarta wani daga cikin sahabbai ya rawaito shi yake cewa sun je makabarta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a riga aka gama lahadu ba ba a gama gina kabari ba sai ya zauna dama abin da yake sunna kenan idan an je makabarta ba a gama gina kabari ba sai a zauna gefe duk wanda ya zo sai ya samu wuri ya zauna in dai ba aiki ya kai ba wayanda ke aiki su kawai za su ci gaba da zirga-zirga a kawo wannan a kawo wannan a gyara nan a gyara nan har a gama amma duk wanda bai cikin aikin nan ya koma gefe ya zauna haka sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take to da aka zauna haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zauna har ya samu wata dan sanda ya sanda yana yana yana yana dan tonon kasa haka irin irin mutum ya zauna da dan abu yana dan taba kasa haka sai nan sai ya ci gaba da wa'azi shi ma wannan wa'azi sunna ne a makabarta idan aka haɗu mai da'awa ya tashi a samu wani cikin masu da'awa ya tashi ya yi al'amur bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ya tashi ya ja hankalin mutane li'anna da'iya ya taraqqabul sabat dan shi mai da'awa koyo shi neman dama yake yi ya isar da sako kuma duk sadda aka samu wata dama to sai a yi abin da ya dace da wannan damar don Allah haka manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce mumini idan yana cikin yankewa daga duniya yana fuskantar lahira mala'iku za su zo mashi guda biyu sai su matso rayuwar shi cikin ma'aikatan mala'ikan mutuwa har zuwa makogaro sai mala'ikan mutuwa ya cire da kansa sai a kawo wani kyalle fari mai kanshi sai a sa rayuwarsa a naɗe sai a yi sama da ita tana kanshi he da kanshin abin da ka taba jin kanshin sa Allah ka sanya rayuwar mu haka su je can sama kuma a bude kofofin sama ana cewa wace irin rayuwa ce rayuwar waye haka take kanshi sai su ce rayuwar wane ne dan wane ko kuma wance yar wane sai su yi mata albishir da wannan matsayi da Allah ya bata to sannan sai a sake dawowa da ran a cikin kabarinsa bayan an sa shi cikin kabarinsa to nan ne mala'ikun da ke tambaya masu tambaya munkarun da nakir wannan sunan nasu ya tabbata da hadisi mai isnadi hassan za su zo su tayar da shi su buɗe mai kabari iyakar ganin idonsa yadda muke ganin shi matsacce ba haka za su bar shi ba sai su zaunar da shi sai su ce mashi man rabbuka mahallin shahid ɗin kenan Madinuka wa man nabiyuka sai ya bada ansa cikin sauki sai su ce kwanta kai mumini ne saboda haka sai a kawo mishi wani mutum ya zo mai kyakkyawar sifa mai kyawawan kayayyaki mai daɗin magana sai ya zo ya zo ya ce ya zo yana, kusanto shi sai ce kai wane ne Kada da ganinka ka zo da alheri sai ce ana amaluka salih ni ne aikinka na kwarai da ka yi allah ya ce yanzu zo in taya ka hira har na tashin kiyama sannan a gwada mai gidan shi na wuta a ce ya kalli hagu ko da zai duba sai ya ga nama da bala'in da ke ciki ya hankalin shi zai tashi sai a ce dawo ka kalli dama sai ya hango gidan aljanna da ni'imomi da dadi da ke cikinta sai a ce to ga masaukin ka can na wuta inda baka yi imani ba amma tun da ka yi imani an canza maka da shi ga gidanka na aljanna saboda haka sai ya kama cewa rabbi aqimi sa'a rabbi aqimi sa'a Allah ka tada alkiyama ko yanzu shi kan ya je gidan shi Allah ka sa ni ne Allah ya sa ku ne ko Allah ka ba mu ina yin haka ne don kowa ya tuna shi ma ya roƙa <laughs> Allah ka ba mu to saboda haka in ko kafiri ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akasin haka ne mala'iku za su zo mashi a fara yi mishi baƙar bushara a ce masa daga yau taka ta ƙare ba inda za ka sake zuwa duk faɗin ƙasar duniya yawon ya ƙare shakatawa ta ƙare jin daɗi ya ƙare shan sanyi ya ƙare a yi mishi barazana amma tsoron shi da ƙarfi a cire da ƙarfi cikin wahala a yi sama da rat a cikin wasu wani baƙin zane mai wari ran ta yi sama tana wari in ya je can sai a kulle kofofin sama ba za a bude ba la tufattahu lahum abwabu sama sai a koro shi wannan kuma ran waye a ce ai ran wane ne dan wane ga can irin wa'ancan da ba su yi Allah ibada ba ba su gasgata Allah ba da sa saboda haka sai a dawo da ran cikin kabarin shi sai a tayar da shi a mai tambaya man rabbuka wane ne mahalicin ka sai ce ha ha la'adari ba sani ba madinuka ce ha ha la'adari ba sani ba wa man nabiyuk waye annabinka ha ha la'adari ba sani ba sai su ce ma da raita wa ma ba baka karanta ba kenan shi yasa baka sani ba to wannan shine Allah ya ce wa yudillu Allahu zalimin Allah yana batar da azzalumai mushrikai wanda ba su zo kabari da imani ba wa yaf'alu Allahu ma yasha kuma Allah na aikata abin da ya so wanda ya so shi da imani shi zai je da imanin na ya ansa tambayoyi wanda ba kaddaro shi da imani ba shi zai rayuwa ta kafirci ya je can ya kasa wayannan tambayoyi wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah ka tabbatar da imanin mu sai Allah ya ce ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار sannan Allah ya bada misali wani misali sabo na uku kenan a wannan wurin an bada misalin kalmar gaskiya ta tauhidi an bada misalin kalmar kafirci kishiyarta sannan kuma an bada bayanin mumini da kafiri wurin mutuwa da zaman kabari har zuwa tashi to sai Allah ya bada misalin wayansu da suka kafirce ma ni'imar Allah suka yi rayuwa ta kafirci maimakon imani Allah ce alam tara ashe ba gani ba hadhihi ru'yatun qalbiyya bi ma'ana alam ta'lam ashe ba ka sani ba ana cewa ba gani ba ana nihin ba ka sani ba ko kai da ko yarenmu da hausa ka ja a ce ai to baka ganin shi mutumin kirki bai irin wannan abu alhali ana nufin ai baka san cewa mutumin kwarai bai haka ba yauwa to saboda haka alam ta alam baka sani ba ilallazina baddalu ni'matallahi kufra zuwa ga wayanda suka canza ni'imar Allah da kafirci abdullahi dan abbas ya ce hum kufaru ahli makka su ne kafiran makka su ne allah ya musu wata irin ni'ima wata irin kyauta babba sai suka yi suka watsar da ita allah ya aiko musu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban manzanni shugaban halittu gaba daya لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah ya ce hakika yi baiwa ga mu'minai da aiko musu da wani irin manzo mai girman daraja shine anai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta musu ayoyin Allah yana tarbiyyantar da su yana karantar da su Qur'ani da hikima ita ce sunna kahin ya zo suna cikin bata bayyananniya to haka suke larabawa mutanen makka kafin Allah shi aiko annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin bata kamar yadda yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim hmm. wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu hmm. wa in kanu min qablu fi dalalin mubin wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin suna cikin bata sai Allah ya aiko musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da Qur'ani littafin da yafi kowane littafi da aka taba saukarwa a duniya maimakon su yi imani sai suka kafirce wa ahallu qaumahum daral bawar alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar baka ga wayannan da suka canza ni'imar Allah ta koma kafirci ba ni'ima aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maimakon su yi imani su karbi wannan albarka da ni'ima da kyauta sai suka kafirce suka koma suna karyata shi suna ce mai boka suna ce mai mai tsafi suna ce mishi makaryaci suna ce mai mai tatsuniya wa ahallu qaumahum daral bawar suka saukar da mutanensu gidan halaka ita ce wuta suka ja mutanensu da suka bi su kai su wuta shine Allah ya faɗa a cikin suratul nahal wa daraballahu masalan qaryatan كانت آمنة الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقا فيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أي سوري أكا يوانا مثالي دسو الله يبقى وانا مثالي وتا القرية معنا متانا القرية ذكر المحل وأراد به الحال لا Allah ya ambaci wuri majaz kenan ko ya ambaci wuri yana nufin masu zama wurin to su ne mutanen makka mutanen wannan gari alkarya ta makka babban birni wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi ƙasar tasu tana cikin aminci da zaman lafiya sai suka kafirce ma ni'imomin Allah da ya yi masu daga cikin kafircin da suka yi mafi girma ƙaryata annabin Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe fa a zaƙa Allahu libasal ju' Allah ya ɗanɗana musu suturar yunwa ya jarabce su da yunwa da tashin hankali saboda abin da suke aikatawa wannan bala'in da suka gani kenan a nan duniya sannan kuma suka ja mutanensu zuwa ga halaka shine wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam jahannama shine badal na wannan daral bawar wato gidan halaka shine jahannama yaslaunaha suna ƙonuwa a cikinta wa bi'sal qarar tir da wurin zama jahannama duk wanda ya gama rayuwa duniya ya koma jahannama ya samu mugun abin zama Allah ka kare mu Allah ka kare mu daga wutar jahannama Allah ya ce wa ja'alu lillahi dada. wa ja'alu lillahi andada li yudillu an sabili hmm. qul tamatta'u fa inna masirakum ila an kafircin nasu kenan wa ja'alu lillahi dada. kuma sun sun sanya mu Allah kishiyoyi abubuwan tarayya suka hada Allah da gumaka suna bauta musu suna sun yarda akwai Allah shi ya halicci kowa shi ya halicci komai shi ke ruwan sama shi ke halitta su shi ke musu komai amma suna ganin ba su iya kaiwa ga Allah direct su bauta mashi sai sun bauta ma gumaka su ko gumaka su kai su ga Allah su ne kishiyoyin da suka samu Allah har suna mamaki ya za a ce Allah ɗaya ne don haka su sai suna ganin ba su yadda su tsaya ga bauta Allah ɗaya wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun ba su iya yadda su imani da Allah ɗaya sai sun hada shi da wani don haka waje lillahi an dada sun saya ma Allah kishiyoyi liyudillu an sabili don su bace daga hanyar sashi Allah subhanahu wa ta'ala don su kauce ma addininsa Allah ya ce ma annabi kulka ce musu tamatta'u to ku dan ji daɗi a duniya wannan narko ne aka yi musu wa huwa isharatun ila taqlili ma hum fihi min maladhi dunya ana musu ishara ne da cewa abin da suke ciki suke gani suna yi ko suna ciki na jin daɗin duniya ba wani abu bane dan kaɗan ne zai ƙare wa huwa za'ilun wa munqadi zai yanke kuma zai gushe Allah ya ce ku dan ɗanɗana daɗin da kuke ji na matayenku da ‘ya'yayenku da abin da kuke ci da inuwa da abin hawa ku ji daɗin ku duniya fa inna masirakum ilan nar makomako lalle zuwa wuta ne za ku koma to yana amfanin wannan daɗi duk daɗin da mutum zai ji a ƙarshe ya koma ya shiga wuta inda ya gane ba daɗi ba ne tunda wannan ɗan daɗin shi ya kai shiga wacin azabar saboda mi saboda ya ci daɗin ba a kan gode ma Allah ba ya ci daɗin yana mai kafirce ma daɗin bai gode ma Allah da shi ba don haka Allah cewa ya yi kulu min ɗayibati ma razaqnakum kulu min ɗayibati ma razaqnakum sai ku yaya Wa washkuru lillahi in kuntum huta ta'budun ku ci mai daɗi cikin arzikin Allah amma ku yi mu Allah godiya ku ci ku bota mu Allah amma wanda ya ci ya ce mu Allah to wannan ɗan daɗi ne yake ci ɗan kaɗan wanda ƙarshen sa wuta Allah shi kare mu tamatta'u fa inna masirakum ila nar ku ji daɗin duniyar ya ƙare amma wuta ce makomaku to sai Allah ya ce قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال سنة الله يتيوم منزنسا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم wasallam li'ibadi ka ce wa bayina su wayancan kahiran ba bayan shi bane bayinsa ne amma wannan bayi ne na musamman ka ce ma bayina ma'ana na kwarai muminai ya yuqimus sala su tsaye da sallah kaga ma ya ce na amanu ka ce ma bayina na amanu ba na kafaru ba su na kafaru sun kafirce kyale su an ce su ji daɗi wuta za su koma amma su masu imani su ko kada su tsaya da tsuran imani su hada imani da aiki al'imanu wal amalu salih kulli ibadiyal ladina amanu ka ce wa bayin nan nawa wa'annan da suka yi imani da ni yuqimus sala su tsaye da sallah me ya tsaye da sallah a santa a san hukunce hukuncenta a yi ta yadda aka santa game da manzo ya ce sallu kama muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina sallah jama'a babu aikin ibadar da Allah ke so kamar sallah don haka mu dage mu koyi sallah mu yi ta yadda ya kamata mutane muna da kiwuya ga sallah mun yi son sallan munafikai bisa ga sallan muminai munafikai su sun zo sallah ya suke yi alarama wa idza qala innal munafiqina yawa jayi je ka innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa qamu ila salah وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن المنافقين kun ji su ko lalle munafikai yukhadi'una Allah suna aikin yaudara ga Allah ba su yi ma Allah da kyau ba su yi abin da Allah ya ce sai sun yi karkace wa huwa khadi'uhum kuma shi zai rama musu yaudarar su sannan kuma na biyu wa idza qamu ila sala idan sun tashi sallah qamu kusala sai su tashi da kasala ba su tashi da sallah kamar za su yi abin da suke so sallah haka suke je mata da kiwuya ba sa jin ta a jikinsu kamar wanda aka ce ku zo a yanke ku ba su tashi zuwa sallah kamar an ce ku zo ku ansa yaya ake tasowa an ce ku zo ku ansa a ga wani mai boza ya hito da 'yan dubu ɗaya sababbi gar dami-dami ya ce jama'a ku zo ku ansa haba <laughs> wa zai bari a bashi baya to wallahi he da haka ya kamata mu je mu sallah Allah ka taimake mu da haka saboda haka mu ɗauke ta da muhimmanci in an kira ta to mu yi da gaske mu je ta muna farin ciki muna ɗauki za mu je ga abin da ya komi in bacci ne a salatu khairun minan nau in kasuwanci ne kulma inda allahi khairun minan lahawi wa minan tijara allahi khairun minan lahawi wa minan tijara hmm. wallahu khairun raziqin kai duk abin da kake in lokacin sallah a salatu khairun minhu sallah ta fi shi saboda ka tashi ka je kai sallah ka duba hadda yaƙi yaƙi tsakanin mumine da kafirai ga makami ana tsara-tsara Allah bai ɗauke sallah ba sai da ya ce a yi sallah Yan ma a raba biyu ne a raba biyu Yan ma a yi sallah gaba ɗaya ne a yi haka nan ana dai yakin ko da kana jin harsashi ba ɗauke maka sallah ba ko da kana jin bala'in ciwon menene na jikinka in dai hankalinka na gare ka ba ɗauke maka sallah ba innaha lakabiratun babba abu ce saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salloli guda biyar Allah ya wajabta su akan bayinsa wanda duk ya kiyaye su yana da alkawalin aljanna wanda bai kiyaye su ba falaisa bainahu wa bainallahi ahad babu alkawali tsakanin shi da Allah sai yadda Allah ya ga dama yayi yi da shi kawai saboda haka Allah ya ce kulli ibadi wannan idafa akwai tashrif a cikinta akwai girmamawa gare mu bayi masu imani ka gaya ma bayina yuki musala su tsaye da sallah da kyau da kyau al'ilm ma'a ilimi tare da ɗabbaka ta yadda ya kamata ka ji sallan munafikai ita ce muke magana a kanta in sun tashi zuwa sallah kamu kusala to in sun je suna sallafa unan nasa suna nuna wa mutane su suna sallah ne suna yi ne kawai don a gan suna yi wala yadhkuruna Allah ba su ambata sunan Allah da kyau illa qalila sai kaɗan ba su tsaya su ambaci Allah da yawa sai dai ɗan kaɗan idan sun zo kira'a burbur burbur ake yi ba su tsaya su yi kira'a ta yi tilawa wa rattilil qur'ana tartila munafikai ba su tsaya su yi haka na in sun zo karatun sallah alhamdulillah rabbil alamin arhabat rahim maliki yawmiddin haka na lalin subhanallah idan aka yi ruku'i ba a tsaya a yi tasbihi da kyau subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ko subuhun quddusur rabbul mala'ikati war ruh ko subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafilli wannan ummuna Aisha ta ce da waya manzo Allah ya zo sallah bai karanta wannan ba a cikin ruku'i da sujada kallama da wuya manzo Allah ya zo ya sallah bai karanta wannan cikin ruku'i da sujada ba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafir li tace ya ta'awwalul qur'an yadda qur'ani yace mishi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ita ce yake yi idan kaza idan liman na tsayawa yayi sallah da kyau mamuya suke yau ba su jin daɗin shi limamin da ke tsayawa ruku'i mai kyau sujada mai kyau karatu mai kyau ya tashi da kyau ya tsaya ya natsu sannan ya koma a ganin ake kamar yana bata mutane lokaci saboda haka sai haga ana sokewa ana gudun shi saboda haka a tsayi da sallah jama'a a gyara sallah a ta da kyau jama'a limamai amana ce kanku ku ja mutane da kyau ku yi kira'a mai kyau ku yi ruku'i mai kyau ku yi sujada mai kyau ba a ce ka ja mutane dai haka galabitar da su ba to kun ba a ce ka je ka yi burburbur babu kima ba sallan munafikai ce wannan sallah da ake yi babu natsuwa yuqimus to duk inda mahi yawa cikin qur'ani in kaga an kawo magana sallah to sai an hada da sadaka fa da sadaka ake hadawa wa aqimus salata wa atuz zakah yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum har da alarammomi an ce su yi sadaka da aka ce su yi karatun qur'ani إن الذين إن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم لهم ويزيدهم من فضله نعم إنه غفور شكور كدوا مكرنتا قرآني إن الذين يتلون كتاب الله lalle wanda ke karanta littafin Allah alƙur'ani sai ce mi innal ladzina yatluna kitaballahi sai ce wa aqamus salata suka tsaye da sallah ga karatu ga sallah sai a haɗa da sadaka wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suna ba da taimako suna sadaka da abin da muka ba su na arziki jama'a kowa ya nemi kuɗi kowa ya nemi sana'a yi kowa ya nemi aikin yi karatu zalla ba a tsayawa haka shi kadai sallah zalla ba a tsayawa haka a hada da sallah da sadaka in ji almajiri ce ga ladan sallah ga ladan sadaka ga yanan bakin masallaci ya tsare allah sa dai shi ma ya sallat ya wake kofar masallaci kuna hitowa yana ce muku ga ladar sallah ga ladar sadaka to tare suke ka yi kokari ka yi kokari ka haɗa wayannan abubuwa ɗin kaka ce da masu kuɗi ake da mai sallah ake kulli ibadiyal ladina amanu masu imani ka gaya musu yuqimus sala su tsaye da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum su yi sadaka da abin da muka basu su su hidda zakka in ta kai zakka in ba da kai zakka ba a yi ta nafila wa za a ba a ba makusanta a ba iyaye a ba iyali duk sadaka ce an gane ko a yi sadaka ta farilla a yi ta nafila sirran wa alaniya Allah ya ce su ba da wannan sadaka a ɓoye da bayyane sadaka ko dai ta zama ɓoye ko ta zama a bayyane in tubdu sadaqati in tubdu sadaqati fa ni'mahi mm. wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum yayi Allah ce in kun bayyana sadaka da za ku yi madalla da ita Allah ya gamsu ba dai don Allah bane ko ga hili ba ya a sani ko wa ya sani babu laihi wa in tukhfuha in kuma kun boye sadakar kuka bayar da ita ga talaka wanda Allah ya ce a ba fa huwa khairul lakum to shi yafi wancan ya halatta amma wannan yafi malamai sun tattauna akan sadakar bayyane da ta boye kowace aka ce tana da fa'ida ita sadakar da ita aka yi ta a bayyane na farko za ta baka shaida mutane za su shaida kana yi wannan ma alheri ne na biyu kuma za ka sa wasu su yi za ka samu masu koyi da kai wani zai ga kayi sadaka ya ci a ah, yanzu kamar wani ya ba da kaza aini ma bari in yi to duk wanda ya bayar sanadin ya ga ka bayar za ka samu ladar taka kuma ka samu ladar tashi sannan kuma ka samu shaida hita daga cikin rowa ba za a yi maka zargin kana da rowa ba sannan in ka mutu za a yi maka addu'a shine yayi kazan nan fa kai Allah ya gafarta mashi amma in ba a san kayi ba sai dai Allah ya sa wani ya tunani ce wanda ya masallacin ga Allah saka mai da alheri ba kowa ke haka nan ba ya an sani kila an yin addu'a da yawa to in kuma kai boye ita ma tana da nata falala babban falalar sadaka a boye nisa daga riya nisa daga abin da zai bata maka aiki ba mamaki wani ma ya ji kawai ya zo ya sa haka bata aikinka kayi abinka don Allah sai zo ce kai alhaji Allah ya saka ma da alheri ai alhaji in ba da kai masallacin nan ba masallar za mu gama shi ba <laughs> ya ta zuga ka har ya sa maka jin kai sannan kuma ita wannan a ɓoye ɗin nan ta fi yawan lada saboda ikhlasi ya yawa a ciki saboda haka kowane da falalarsa suna nan da yawa da haka wanda ke da ƙarfin imanin da ko ya yi a bayyane zai iya tsare abin shi bai bata ba ba zai biyo da magana ba to alhamdulillah ka yi ta haka nan shi ma wanda ya ɓoye yana iya zo ya bata in ya yi a ɓoye ya ji an yi shiru ba a ce koyi ba zai <laughs> zo yana ta wani 'yan tone-tone wani masallacin gaya aka yi waye shi aka gama shi waye shi <laughs> zai zo yana yan tone tone har ya zo karshen ta kuma ya faɗi in yi abin ka ɓoye ta haka nan ka yi don Allah ne ba ruwanka da a ce wane ne in ka yi a bayyane ta haka nan ka yi don Allah ne ba ka da matsala don haka kowanne Allah ya yabe shi a can bakara nan ma ya yabe shi akwai wurare da yawa wa yanfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya su yi sadaka da abin da muka basu wannan yana nuna cewa kayan duke ba naka bane fa Allah na ce maka shi ya baka wa yunfiqu mimma razaqnahum su ba da abin da muka ba su a ashe na na Allah ne ko ba na Allah bane na Allah ne duk abin da ka samu daga Allah yake kai ma kanka daga Allah kake inda bai yi ka bayyana kudin a tun daga nan an gama da kai don haka mai abun ne ya ce ka bayar min qabali an ya atiya yawmun haka ne ko kahin a zo ga wani wuni la bai'un fihi wanda babu saye da sayarwa a ciki wala hilal babu abotaka a ciki babu wata abotaka za a shirya ta yi amfani ran nan babu wani halil da za ka zo ya maka amfani babu wani kasuwanci da za ka yi ka samu riba a nan duniya ake kasuwancin nan duniya ne allah ya sai rayuwar muminai ya sai dukiyarsu ya ce ga yadda za su yi da rayuwarsu ga yadda za su yi da dukiyarsu shi ko zai biya su da aljanna in kai in baka yi a nan duniya ba in aka je lahira to babu saye ba sayarwa kun ji allah ya ce ya waddul mujrimu لو يبتدي من عذاب يومئذ عذاب يومئذ ببنيه إيه؟ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه نعم. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا كلا إنها لظى ياي رنم wanda bai kasuwancin da Allah a nan duniya ba sai an je lahira ce wai yanzu zai kasuwancin Allah a zo ga abin sayarwa menene Allah ga ɗaya na in baka ka bani aljanna ya ce ina bai sayar ba ya waddul mujrimu kafiri zai yi guri a ran nan lau yaftadi bin azabi yawmi izin bi da zai ba da 'ya'yan shi a raba shi da wuta a kai shiga aljanna da ya bayar nan duniya an ce kawo ɗiyan shi cikin dukiyar shi aka ce ɗebo wani abu ya bayar ya yi imani sannan ya ɗiba ya bayar amma ya ce ina to ba a yarda da batun ɗiya ba wa ummihi ce Allah to ga uwata uwa ku gaba ɗaya zai ɗauka bayar Allah bai karɓa ba sai ya ce mi wa akhihi da ɗan uwan shi a kwashe ba a karba ba wa sahibati Allah ga mata matata ma a tahi da ita Allah bai yadda ba wa ummihi wa abihi mago hadda uba ne ba a karba ba wa sahibatihi da matarsa wa akhihi da dan uwansa duk Allah bai karba ba sai ce wa man fil ardi jami'a Allah wa fasilatihi mago da dangin shi to Allah ba a karbi diya ba ba karbi uwa ba ba karbi uba ba ba karbi mata ba ba karbi yan uwa ba to Allah dangin uwa dangin uba duk a kwashi shi dai a bashi aljanna a raba shi da wuta duk dangin da ke kewaye da shi wa man fil ard jami'a Allah duk duniya a kwashe a kai wuta shi a bashi aljanna sun mai yanji sai ce kalla ko alama nan duniya ne za ka ba da abin da za ka bayar Allah ya karba kuma kana da imani saboda haka ran nan mutum bai jin ruwa komi yana iya bayarwa dan ɗaya Allah ya raba shi da wuta ya bashi aljanna amma nan duniya Allah ya nemi dan abu kaɗan in dukiya ce a kasa nawa ta kuɗi a kasa arba'in a bada ɗaya a cikin shekara kuma sau ɗaya da yawa mutum yanzu ya kawo wata mota haɗaɗɗiya wadda kowa bai da ita aka ce gata yaya nan za ka ga masu kuɗi sun fito ko ga wata ta hito son kowa kin wanda ya samu ko kin wanda ya rasa kin <laughs> wanda ya rasa sai haka mutane suna karkaina masu kuɗi amma ya ce aljanna tunda ba a ganta ba Allah sarki fiha ma la ra'at wala udhunun sami'at wala khadara ala qalbi bashar akwai abin da ido bai taba gani ba cikin aljanna Allah ya boye abin shi kunni bai taba ji ba ido bai taba gani ba zuciya ba ta taba auna shi ba shi ne ke canfa kaga mutum ya cire miliyoyi ya bayar an ba shi mota akwai wata mota da na gani aka ce miliyan ɗari miliyan ɗari mutum ya sau ta gata nan cikin gida cikin gareji an kulle ta hawa ta hawa ce miliyan ɗari idan aka ɗauki mutum yanke da nafin suka ɗauki mutum zai ga an ce miliya kaza ake so sai ga an je an tattara an je an kai musu don ɗaya a fansu rayuwa daga wahala kuma shine na ake cewa mu yi mu bada mu fanshi rayuwarmu daga wahala ta can wagga wahala ko da ba a kai kuɗin ba iyaka dai su kashe ka ka ta hannunsu ka koma ga Allah kila ma ka shiga aljanna ya zama shahada in ma ka ƙi ba da kuɗi aka kashe ka shahada ne to amma ga ka da rai da lahiya ga kudin an ce kawo ayi kaza ka ce a'a ana neman taimakon dubu ɗari sai ka ɗauko naira hamsin ka bayar kuma akwai dubu ɗari biyar ko biliyan guda aje rashin sani ne wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min ƙabla an ce yawmun labai un fihi wa lahilal babu kasuwanci a ran nan babu wata abuta da ke amfani a nan ake samun abuta mai amfani الأخلاء يومئذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين دكا ما سويا da suke soyayya ran nan ranar tashin kiyama maƙiya za su koma illal muttaqin sai masu takawa duk wanda suka yi soyayya akan tsoron Allah suka taimaki juna akan tsoron Allah saboda haduwa majalisin tafsiri saboda haduwa makaranta saboda haduwa masallaci saboda haduwa wurin da'awa saboda haduwa wurin taimakon marayu suka yi soyayya da juna suka yi ƙaunar juna akan haka za ta tabbata a nan duniya za ta tabbata a lahira sukan suna da hilal a wannan rana Allah ka samu cikin haka alam tara الله هذا مرة mu الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الحمد لله إذا مقارنة إن شاء الله Allah ya kai mu sai mu tashi da wannan suna Allah subhanahu wataala barakallahu li wa lakum walhamdulillah barakatuhu shakalin Muhammad Sani Adarawa kenan da alarama abdulrahman gashuwa suka jagorance mu daga abin da muka saurara na fassarar littafin alkur'ani mai girma ɗaya daga cikayukan alkhairi da ake sa wannan wata cikin awa guda da muke ciki muna amfani da wannan dama domin sanar da jama'a cewa akwai sako da aka aiko mai girma tsohon gwamnan jihar sokoto laga mala wannan kwali da kake gani a ƙur'anayye ne irin bugun nan na musamman masu haɗi kyawawa ya aiko da wannan majalisi kwafi guda ashirin allah ya saka masa da alkhairi haka kuma akwai ɗan uwa cikin mahallata wannan tafsir alhaji ha? Eh? Ah, oh, ban suna ba? Ah, to mai girma garkuwan sakkwato alhaji a taro a na yana da cina faɗi suna ko san an kusa shan ruwa a yi uzuri eh, mai girma tsohon gwamnan jihar sokoto kuma garkuwan daula usmaniya alhaji a tahiru farawa, ya aiko da kwafi irin bugun nan na musamman masu haɗi guda ashirin a wannan majalisi allah ya sa mai da alkhairi akwai alhaji abdullahi muhammad dengyadi an ce min shugaba ga jama'a ƙasar yabo ah, eh, an ce min shugaba ko eh, <laughs> ya ya sau sabuwar fanka full standing fan wadda ya aiko alga ta malam ta ƙara ba da iska a wannan zama da ake na sauraren fasar littafin Allah mai girma haka kuma akwai hukumar federal road safety da hukumar tsaron horin kaya wato frsc da nscdc road safety da kuma civil defense su ma sun turo jami'ansu a wannan haraba domin ganin abubuwa na tahiya daidai insha Allah. Na suna yi aka aikin ta yadda ba mu ɗaya da muke a wannan majalisi ba sukan ɗauki wannan karatu a watsa shi waɗanda ke gida waɗanda ke tafiya da inda jama'a suke duk ana biye da mu a wannan su ma 'yan jarida masu wannan aiki sai a sa su cikin addu'a muna fatan duka allah ya biya su ya saka musu da alkhairi to daidai wannan gaba insha Allah muna sanar da jama'a cewa in an jima bayan isha da ashirin an sha ruwa za a ci gaba da wannan tafsira an goro goron da bawo ina gayyata ladan muhammad wurno mataimaki na na state secretary ya zo ya ruhe mana da addu'a a roƙa muna Allah subhanahu wataala alkhairin duniya da lahira da kuma saukin wa'annan musibbu da Allah ba mu ikon gyarawa da karamci cikin Ramadan sallu ala nabil karim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu min shururi anfusina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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Allah don zatin ka don kudu ka don irada ka wannan karatu da muka yi Allah ka sa mu samu wafaka Allah abin da muka fahimta Allah ka sa mu yi aiki da shi Allah waɗannan malamai Allah ka ƙara musu jagoranci Allah ka ƙara daidaita su ga sawaba Allah ka yi mana jagora baki ɗaya Allah fitunonin da muke ciki Allah ka yi mana maganin su Allah malamanmu da mu duka Allah ka yi musu kariya Allah ka yi musu jagora Allah ka sa su yi aiki wanda ya fi dacewa Allah mu kuma biya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya kamar yadda an ka umarta ga albarkacin Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim